addu'a ta gaba addu'ar biyan bashi Allah ka biya mana su kanmu du'a'u qada'i daini addu'ar biyan bashi addu'a ta 136 Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amma siwak hadisin Ali ibn Abi Talib farkon hadisin yanda yake shine wani bawa ne da aka rubuta masa kuɗi aka ce biya akwai mukatab bawa mukatabi sai ya rubuta wa bawa kuɗi a da lokacin da ake da bayi sai a ce mutum sai ya biya wannan kuɗi idan ya biya zai zama cikakken da yantacce sai ya zo ya samu aliyu bin abi talib ya ce inni ajastu an kitabati ne?" na kasa biyan kuɗin da aka ɗora min in biya in samu yanci ka taimake ni aliyu aliyu bin abi talib ya ce to kana so in koya maka wasu kalmomin da annabi ya faɗa alau allimuka kalimatin allamani hinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in koya maka wasu kalmomi da annabi ya koya min kaga wannan addu'ar baki da baki annabi ya koya Ali bin Abi Talib yace law kana alayka mislu jabal sayr ko sir dainan addahu anka wallahi da akwai bashi akan ka misalin wani dutse babban dutse na ke ce da jabal sir duk bashi ne na kudin al'umma ake binka yana kanka to wallahi Allah zai biya maka in dai kana yin wannan addu'ar duk wanda Allah ya jarabe shi da nauyin kuɗin mutane a kan shi Ali bin Abi Talib ya ce baki da baki manzon Allah ya koya mu to ya rika karanta wannan sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak Allahumma kfini bi halalika an haramika ya Allah ya Allah ka wadatar da ni da halal ɗinka an haramika ka raba da haram ma'ana ka bani dukiya halal kuma ka sa abin da za ka bani ya zama wadatacce a gare ni sannan ka cire mun sha'awa da kwaɗayin kuɗi ko dukiya ta haram ikfini bi halalika an haramik ka taimake ni ka bani halal kuma ka kautar da ni daga haram dan kalmar ikfini din tana nufin isrifni wa abidni ka nisantar da ni daga ainihin wato haram idan Allah ya baka halal sai raba ka da haram amma fa zai iya yiwa ya baka amma kuma haram ne kamar wanda ba sa ganewa mutum ya zo yana roƙon Allah Allah ya bashi dukiya ko ya bashi kuɗi ku kula da wani abu guda ko wanda ya zo kurin shi kuɗi yake roƙo baya ce Allah bashi mai arziki na halal ko kuskure ne mutum ya ce kawai shi a bashi kuɗi mai kuɗi a'a ka lura da malaman mu dattawa magabata na da ba za su taba ce maka ka ce Allah ya baka kuɗi ba sai dai su ce maka ka ce Allah ya baka arziki mai albarka kaga idan ka ce arziki kuɗi ya shiga ciki ko ba ka bane kuma mai albarka kuma na halal ke kenan kadara ta shiga dukiya ta shiga duk wani abin da dan adam zai mallaka a matsayin mutunci ya shiga amma sai ka ce kuɗi kake so tsagwaron kuɗi to a iya zuwa a turo maka kuɗin amma na haram baka san cewa akwai wanda in ya je ɗakin sa ya yi tsafi ya yi surkulle yana shafa wani abu kuɗi ne suke ta zubowa ba wannan kuɗin da kake kashewa wallahi akwai wanda yanzu yanzu shiga daki da ya shafa wani wuri ya shafa za su yi ta zubowa sai iyayen da ya ga dama kuma ya fita da su kasuwa ya je su duk abin da zai saya to wannan halal ne kuma za a iya baka kuɗin ya zama bala'i a gare ka a baka kuɗi su hana ka bacci mai kwan yi gadin ka kai za ka yi gadin su bare kuwa ko ba ka bane ba malam wallahi akwai wanda baya bacci kullum sai ya dauki allura ya soka wa kansa saboda ba daman zuwa ma wurin likita ma abin yayi yawa so baccin baya zuwa dole sai ya dauki allura ya soka wa kansa a masa ko a dankansa baccin baya yi wa ustaz akwai wanda wallahi haka zai zauna yanda ya ga ranar haka zai ga dare kar dole sai an je an duba an yi kulle kulle an yi hada da danna masa kwayoyi tukunne dan samu in ya dan yi baccin awa biyu awa uku a zo ana murna alhaji alhamdulillah an yau an samu dace an samu na awa biyu Allah sa albarka akwai masu mulkin da wallahi ba sa iya bacci wallahi ba sa iya bacci ga mulkin ana musu jiniya ana dukan mutane in za su wuce ana girmama su ana mai amma ba su da natsuwa so ka nemi Allah ya baka na halal eh kar ya dora maka tashin hankali kana da dukiyar amma baka iya bacci tana kwanci karfe biyu sai su bugu ma waya sai trailer ka ta dare eh bayan nan kuma sai a ce da kai ai wallahi yan fashi sun tsare wani yaron ka ya je kai kaya wuri kaza bayan nan sai a ce ai custom sun kama maka kayan ka bayan nan sai a ce ai an ma kaza ai an ma kaza gaba dai sai ka zama scattered gaba ɗaya mu ba asar ba ka da wani tunani sai wannan abun kurin ka ka ba ka da lokacin matar ka. wallahi wallahi ana uksimu billah mata suna faɗa suna cewa malam da yawa yawan mazan da ba su ma lokacin matan nasu akwai mutanen da sun shahara fa suna da kuɗi matan ma ba su tunanin su ma ba sa yi wasu ma hakura ma da yin auren saboda bala'in tara duniyar kurum akwai wanda abincinsa abinci baya iya ci ba magana a kawo mai abinci ma damun mu. ba zai iya zawa ya zauna a gidansa ya ci abinci ba bai da wannan tayam din ba da shi wallahi irin wanda ba su da tsari kenan amma akwai masu tsari suna da tunani sun san me suke yi su hutar da kansu akwai wani babban masaraki da aka gaya mu dan shi yake gaya mu babban sarki ne cikin sarakunan nan na arewa yace wallahi mai gidansu baya daukan waya ba ka taba ganin waya a hannun shi ba ko shugaban kasa zai kira shi ko sarkin musulmi zai kira shi ko waye ba tana hannun wani in an bugo sai dai a gaya masa kuma a gaya mai akwai lokacin da ya ware za a gaya masa so shi ba wani maganin a buga masa waya abun nan ya hutar da kansa da wannan ai ni ko yanzu ni da kayan zamu kwanta da daddare wai dan kada kada mu samu matsalar miskol sai mutum ya kwanta sai ya sa waya daidai kunnensa haka kurin wani diga ya zo bugo maka karfe uku kana kana baccin ka ya tashe ka wai ah wallahi na samu miskol sorry da Allah ina da miskol ne za a kada ba kai ubangiji Allah ka azurta mu da neman halal ko mu samu hutu akan halal za a iya baka kudi malam a hana ka zuwa sallah ga kudi amma wallahi ba ka da lokacin da za ka je jam'i ɗaya a cikin salolin nan guda biyar saboda ka zama babban mai kuɗi kuma ku lura duk irin yawanci hamshakan masu kuɗi da suka tumbata da kuɗi ba za ka taɓa ganin su a wani masallaci a unguwannin su ba masu ɗan dama dama masu tsoron Allah su ne suke yin Allah gana ka a gida to ya yi Allah gana ka sai a nemo wani garda a ajiye shi shi kuma ba zai fito ba ka tuno alhaji wani wani ba ka san shi ba ka tambaya don Allah a wani masallaci yake sallah unguwarsu ko da asuba ko da azar in kuma dan kasuwa ne yana zuwa kasuwa inda ya ka ya zama babban mai kuɗi to ka tuna a cikin masallatan kasuwa da Allah yana yake zuwa ya sallah wallahi malam ba su da lokacin da za su je su yi sallah wallahi to wannan yanzu jin daɗi ne ba bala'i ba ne to magana wai kuma ya ya zauna ya ji wa'azi ko ya ji karatu a wannan ai sai ku fukarawu ko kuma wai ya sa wai wani kaset a waya ko a wani abu ya ji karatu ko a mota bai da ma lokacin gaba ɗaya Allah ya cire musu natsuwa su gani suke sun fi kowa jin daɗi ba san cewa kuma sun fi kowa wahala ba wallahi wallahi yanzu malam zaka je ka sayo kaza ta ɗari bakwai ko ta ɗari biyar waya ɗaya ka kawo ta gida gurin iyalinka ta barara kama ita a barara kama a baka ka ji kazan nan ka ji daɗi a yadda ka san zaka tashi sama ka ɗan tsakura wa 'ya'yanka ƙafa ko ba ka bane ba <laughs> da ƙafa da kai ba yara ce ku tashi ku bi ka gyare asalin kai za ka ji ɗanɗanon ka ji daɗin abu amma shi wallahi ba kaza ba ko me ka tara masa ka sa masa a gaba yana cin abin yadda ka san dusa yake ci baya jin testin baya jin ɗanɗanon ku tambaya za su gaya muku akwai bala'in da ya wuce mutum ya ɗauki ruwa ya sha ba zai ji daɗin ruwan ba to akwai wanda yana ciwon wannan rayuwar amma fa in ya zo fa da mota malam sai ka kalle shi in ya zo da riga malam za ka kalle shi in ana maka lissafin dukiya dole ka saurara masa to kaga wannan wallahi ba ni'ima bane ku daina roƙon Allah ya baku wai kuɗi kawai ya baku kuɗi mai albarka ku ce dukiya sai ka samu rufin asiri ka hutar da kanka amma in ba haka ba to kana cikin tashin hankali akwai matar da ta mai gidanta wallahi kwana yake yi yana buga waya kwana yake yana fax yana ana masa text daga kasar waje kamfanin sa na kaza kwana yake ana ta lissafi wannan ya bugo to ya kaza kuma to kaza an rubuta a kwamfuta an rubuta ta ce wallahi haka za su zo su zauna ana wanda duk girkin ta yake ta zauna tana gyangyaɗi tana alhaji baka gama ba alhaji baka gama ba ne ce ina zuwa wallahi har a kira asuba <laughs> Allah nake gaya maka saboda ba zai iya kwanciya ba bai balansin ba kamfani kaza ya me ya faru gidajen mai na kasa me ya faru kasuwa kaza riba da me ya faru bai ji abin nan ba bai ji alat ba turo kuɗi ba so alat bai zo ba an tura miliyan ɗari biyar a can bai alama ba ya akai a tambayi manajan banki ya <laughs> wani labari ne wannan sai kun samu masu harkar sun karanta muku za su gaya muku wailat wahala wallahi da ke sha shi sa wani lokacin Allah ya barka miskininka ka ka lallaba ka je ka dan samu na cinka da shanka kai wa Allah bauta shi ya fi maka alheri Allah kuma a zo a hana ka yin abu a nan gurin ina alhaji aminu yana nan shaida ne A nan wani dan uwa zai sami wani mai amshakin mai kuɗi ne ya mutu kuɗi yake da shi na tashi hankali amma ƴaƴansa suka shaida da ƴan uwan suka shaida cewa bai taɓa yin wani abu na alheri ba tabirma bai taɓa ya kai masallaci ba buta ta alwala bai taɓa kaiwa masallaci ba sai take zo ya mutu nan aka zo ana yi mun fatawa sai abokanan suka ce suna so za su yi mai sadaka jariya kuma a gaya wa ƴaƴansu su ma a yi mai sadaka jariya alal akalli wannan makudan kuɗi da ya tara ko buhol ɗaya ne a dan tona don Allah a rinka ba mutane ruwa Allah kai mai lada 'ya'yan suka ce wallahi wallahi tunda ya mutu naira ɗaya ba za a taba musu ba naira ɗaya ba za a taba musu ba suka ce lokacin da yake raye baya taimakon su baya taimakon iyayen su uban su ne baya taimakawa mutane mutanen unguwa suna zagin su uban su baya taimako ya kiye an gaya ma an gaya ma sai yanzu bayan ya mutu kuma Allah ya halatta musu gadon nan nasu ne a ce wai su tona mai rijiya suka ce wallahi ba kudin su ba shine abokanan suka zo suka buga suka buga sai abokanan suka ce to su suna so wani abokin su yace yace shi to yana so tunda mutumin sa ne zai mai sadaka jariya amma a zo a tambayi malam cewa shin in aboki yayi wa abokinsa sadaka jariya za ta kai ko kuladan zai dawo na ce ku gaya masa ko ya yi wallahi ladan nashi ne ba na mamacin ba ne saboda alkawari ne malam idan ka riga ka mutu ba wanda ya isa ya maka wani abu ladan ya kai aboki bai zai yi ba uwarka ba za ta ma ba babanka bai zai maka ba ba a duniya ba wanda zai maka wani abu ya tafi in ba danka ba to kai kuma ka bar ƴaƴan naka a watsi baka matso da su suka fahimci addini suka san darajar ka ma duniya ka nuna musu shikenan ba wanda zai kai wallahi wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wani baya kaiwa ba a yi wani sallah ba a yi wani kaza ba a yi wani kaza ko abokanai sun yi wallahi ba zai je ba to wai ana tambaya wai ƴaƴan ba su da laifi ka ji wai bai koya musu ba lalle kam idan mutum ya mutu kuɗi dai na magada kana mutuwa wallahi duk abin da ka mallaka wannan mulkiya din ta yi intikali daga hannunka ta koma hannun magada to anan nan gurin sai dai a lallaba su a nemi alfarman su in sun yadda sun bayar fa nema in kuma sun ce sun ki shikenan amma dai ba su kyauta ba idan shi ya yi rashin hankali bai da hankali bai yi ba ai sai su yi abin da za su kubutar da ubansa la zuwa sallah wala ibada wala buta daya. bai taba saya kai masallaci ba malam kaje masifa ƴaƴanka a zo ana rikici da su akan su yi tunanin su taimaka masu ce sam ba san wannan karatun ba wannan daga Allah ne ko kaji ko don Allah kaji wannan <laughs> ban ji ba eh eh ma'ana to yanzu na fahimce shi yana ganin rashin alherin ne Allah ya nuna masa akan ƴaƴansa ba to ballantana ya je lahira kuma wurin mala'iku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma bai bar wasiya ba bai ce in na mutu dan Allah a dauki naira dubu ɗari biyar a tona bohol ba dan Allah a je a gina makaranta Allah kai min ladan ba dan Allah a je a gina masallaci ba bai yi ba irin mutuwan nan ne ta zo malam ba a tsammanin mutuwan an shirya wa duniyan ana nan ana tara ta wop sai a je a fadi a mutu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu khaidin jama'a wannan wa'azi ne ko ba a baka aya ba ko ba a baka hadisi ba sai ka tsaya kalale ku yi alheri koya wa ku alheri wallahi akwai mutumin da na sani wallahi sai ya ɗebi ƴaƴansa ya sa su a mota su tafi asibiti su je su gado gado da kanshi yana raba mutanen asibitin nan ɗari biyar dubu ɗaya ɗari biyar dubu ɗaya ko ya sa a dafa masa abinci wani bai sani ba ya ɗebi da shi daga shi sai ƴaƴansa bai ɗauki kowa ba ma yanzu wannan bai fitar da kansa ba alal akalli in ya mutu yayansa za su dora akan wannan abun su ce babanmu yana yi amma baka yi ustaz baka yi sallah baka zuwa baka kiran ɗanka zo mu sallah masallaci baka yi ba kun karyata lahira ba za ku ga abin da za ku gani a lahira wallahi irin wannan abun malam akwai iya tashin hankali da masifa Allah ya tsare wa agni na bi fadlika amman ka. Allah ka wadata mu da falalaka daga duk abin da yake ba naka ba ko daga kishiyarka ya Allah ka raba mu da bukatuwa zuwa waninka wannan hadisin sahihi ne tirmizi ya ruwaito shi